الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama muka sake haduwa a masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi domin ci gaba da karatun littafin al-muharrar fil hadith wallafar al-imam al-muhaddith muhammad ibn ahmad uh, al-maqdisi uh, ibn abdulhadi allah ya rahama a gare shi yau goma sha ɗaya ga watan dulƙada shekara bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa daga maka zuwa Madina ke nan ga watan shida na shekara ta 2022 miladiya wannan shi ne darasi na na daidai kuma za mu yi babi sabo ne mai suna babul madhi kufai za mu yi kokari mu ɗan takaita lokacinmu mu takaita bayani mu gama wannan babi gaba ɗaya da yardar Allah na'am وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه واللفظ للبخاري وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه واللفظ لمسلم وعن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فصل فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم وقال أبو عمر بن عبد البر واختلفت الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي على علي رضي الله عنه قال ومن رفعه أحفظ وأضبط وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسهوا على العصائب والتساخين رواه الإمام أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والروياني والحاكم وقال على شرط مسلم وفي قوله نظر فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان وثور, وثور لم يرو له مسلم بل انفرد به البخاري وراشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يحتج به البخاري وقال الإمام أحمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما وفي هذا القول نظر فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية ستين وثوبان مات سنة أربع وخمسين ومات راشد سنة ثمان ومئة ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي وخالفهم ابن حزم فضعفه والحق معهم والعصائب العمائم والتساخين الخفاف وعن زبيد بن الصلت قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة رواه الدار قطني من رواية أسد بن موسى وفيه قال وحدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفهم ابن حزم فقال هو منكر الحديث والصواب مع الجماعة وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر خرجت من شام خرجت من الشام وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة ثم أخرج حديث أنس أنس المتقدم وقال فيه على شرط مسلم بسم الله الرحمن الرحيم ما لم يشي باب المسح على الخفين wannan babi zai karantar da mu hukunce-hukunce akan shafa akan kufi wato wannan babi zai koyar da mu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke karantar da hukuncin shafa akan sufi kamar yadda kuka sani da muka yi karatu a cikin fikihu mun yi bayanin abin da ake nufi da sufi shine abin da mutum ke sawa a ƙafarsa saboda ya zamo masa kariya daga sanyi ko ya zamo masa kariya daga wahalar takalminsa ana iya sa kufi a ɗora takalmi a kai saboda sauƙin takalmin idan ka sa shi shi kaɗai zai iya wahal da kai sawa'un wannan takalmi sau ne ko kuma takalmin da yake da wato igiyoyi saboda idan aka sa hufin Sai zama ya tare maka sama da abin da takalmin zai tare ana iya kuma sa kufi zalla ba za a tsora komai a kai ba amma galibi ana yi ne idan za a yi aiki wato ko za a yi inda ake jin tsoron za a taka sanyi ana fahimta ko amma in mutum zai yi tafiya a waje musamman inda zai taka ƙasa yi dogon tafiya ba a sa kufi zalla saboda zai zama ya yi taushin da idan ka sa kamar ka sa safa ne kai ta tafiya da ita to wannan shine kufi to wannan kufi din da shi da sauran abubuwan da suke kama da shi duk ana hada su a hukunci daya da kufi da aka sa na fata da safa da ake sawa ta tsumma duk hukuncin su ɗaya ne saboda kusan aiki guda suke yi to wannan babi zai karantar da mu idan ka sa irin wannan kufi din na fata ko ka sa kuffi ɗin amma na wani abin daban ba da fata aka yi ba ko kuma ka sa wato safa a ƙafarka kuma ka zo ka kawo takalmi ka shin idan ka zo yin alola dole sai ka cire ka wanke ƙafarka ko kuma akwai wani sauki wannan matsalar matsala ce da da ta taɓa yin zafi shi yasa ma malamai na ahlus sunna wasu suke kawo wannan matsalar a cikin littattafan aƙida wa nara jawazal mathi ala al mu ahlus sunna mun yarda da cewa ana yin shafa akan kufi saboda tunda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sunna ana yi to mun yarda da cewa yinsa yana ɗaya daga cikin shari'ar musulunci saboda waɗansu daga cikin 'yan bid'a musamman wasu daga cikin 'yan matsabobin shi'a su suna ganin idan ka yi shafa a kan kuffi gaba ɗaya alolarka ba ta yi ba kuma sallarka ma ba ta yi ba kuna fahimta su suna gani sai dai ka yi shafa a akan kafarka ita kuma ba za ka wanke ba amma abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi shi shine cewa idan mutum yana alola a ƙafarsa babu safa babu abin da ya rufe ƙafar to dole ne ya wanke ƙafar idan kuma akwai hufi ko abin da yake ɗaukan hukunci irin nasa to idan mutum ya zo sai ya shafa akan abin matukar a cikin wannan a wannan abin da shi zai yi sallah a ƙafarsa matukar ba cirewa zai kafin ya yi sallah ba matukar kuma ya cika sharuɗan da aka yarda da su domin shafawa sai mutum ya shafi kan hufinsa sai ya yi sallah ai sai ya cika alola kenan sai ya yi sallah a haka ina fata an fahimta to kamar yadda na ce da ku da wato dukkan malaman ahalus sunna sun yi ittifaki akan cewa sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin shafa akan hufi kuma ya halatta don haka mutum ba sai ya cire ba idan ya zo alola malamai suna kafa dalili da wato alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ma ijma'in malamai ijma'in malamai dama na ga muku dukkan malaman ahlus sunna sun yi ijma'i a alqur'ani ayar da Allah ya magana akan alola Allah madaukakin sarki ya ce idza kuntum ila salah idan kun tashi yin sallah faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiq da hannayenku zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa arjulakum ilal ka'bayn kafafun kuma zuwa gwiwa zuwa idan sawu sai ce kafafun kuma bai ce me za a yi ba kaga a wajen kai sai ce wamtafu a wajen fuska sai ce farasilu amma a wajen kafa sai ce wa arjulakum da ku kafar mai za a mata idan aka ce wa arjulakum sai zama wannan wawul atafi din ana yin atafi ne akan abin da ya zo mafi kusa a baya wanda shi ma yake mansu wanda yake mansu kuwa shine faghsilu wujuhakum wa aidiyakum don ka sai zama wa arjulakum kaga duk tafiyar su daya idan aka zo fuska mai ake mata wankewa hannaye mai ake musu wankewa to kama man an zo sai a mata mai wankewa sai zama hukuncin su daya tunda wuju ha wa arju la wa aidi ya kuna fahimta to amma sai ga kira'a kuma tabi'iyya daga annabi sallallahu alaihi wasallama ita kuma wa arjulikum ila alka'bai faghsilu wujuhakum wanke fuskokinku wa aidiyakum ila almarafiqi da hannayenku zuwa gwiwar hannu wamtahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku sai ce wa arjulikum da kuma kafafunku to kafafun me kenan za a yi magana za a mai da su kan wankewa a tunda aka ce wamsahu bi ru'usikum kuma wa arjulikum sai zama shi ma shafawa ne to wannan sai kawo iskali wa waɗansu sai aka ce ba iskali a kai in ji malaman tafsiri saboda a saboda kira'ar da ta ce wa arjulakum tana tabbatar da wanke kafafu idan kafar ba komi wa arjulikum tana tabbatar da shafar kafafu idan kafar akwai hufi kuna fahimta sai zama ba sunnan hadis ba a hadisi ne kadai aka samu hukuncin shafar hufi ba har a cikin alkur'ani an samu a cikin kira'ar wa arjulikum in ba kai wannan taujihin ba ya za ka yi da wannan kira'ar kenan wannan kira'ar ita ce yan shi'a su kuma suka rike sai suka ce to ai duk in an zo wanke kafa kawai shafa za a yi ba za a wanke ba ana fahimta mu kuma sai muka yi amfani da duka kira'o'in ba za mu bari ba wannan tana magana akan asalin wanke asalin kafa wankewa ake wannan wa arjulikum kuma sai take nufin cewa za a shafa amma idan akwai huffi jama'a an fahimta wannan shi yasa al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa laisa fi qalbi min al-mas'i shay ni a cikin zuciyata bana jin wani kokonto bana jin kodar cewa shafa ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hufi fihi 40 hadisan an nabi sallallahu alaihi wasallam hadisai har 40 suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan shafa akan hufi mu malamai suka ce hadisai ne da suka zo suka kai haddu tawatur wanda ba za a taɓa samun kokonto a kai ba dangane da tabbatar da shi domin hadisai ne ɗai-ɗai-ɗai wato har guda arba'in in ji imamu ahmad wato alhassanul basri ma ya ce haddasani sab'una min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu masaha alal kuffai sahabbai har guda saba'in na ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga gare su cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa akan kufi kaga hadisi ne mutawatir ana fahimta don haka wanda ya nuna cewa shafa akan hufi babu wani kokonto a kansa sai dai akan yan bid'a to malam shine ya kawo waɗannan hadisan waɗannan hadisai kamar da yace zamu karanta su duka ba tare da dogon bayani musamman akan bangaren hadisi ba sai dai kawai mu shiga cikin fikihun domin mu je mu yi hukunce hukuncen da ke ciki hadisin farko an safuwan ibn Attal qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadisi daga sahabi ne mai suna Safwan ibn Asal Allah ya yarda gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi idza kunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance na umartar mu idan mun kasance a halin tafiya Allah nan zai a kifafana salatata yamin wa hun shakar mu rika cire huffin mu har tsawon kwana har tsawon yini uku tare da kunsu kwana uku kenan da dare da rana ka haɗa gaba ɗaya illa min janaba ba za mu cire ba sai dai idan janaba ce ta same mu kaga idan janaba ce wanka dama za a yi to wannan kan dole a cire amma abinda ba wanka za a yi ba a lola ce ta karye za a sake to wannan kan ba za mu cire ba shi yasa ce walakin min gha'itin amma kawai don mutum yayi bayan gida wa baulin ko yayi bawali wa naumin ko yayi bacci ta yadda alolarsa ta karye a'a ba zai cire ba kun gane maganar shine ma'anan walakin min gha'itin wa Baulin wa nawm ba wai yana nufi walakin nanzi'uhu min gha'itin ba wai yana nufi zamu cire akan wannan ba a'a zamu cire illa min janaba sai dai don janaba za a cire don yi wanka amma abinda ba wanka za a yi ba kamar bayan gida kamar bawali kamar bacci ba sai an cire ba shine ma'anarsa lawa ahmad wa nasa'i wa ibn majah wa tirmidhi wa hadha lamzuhu wa hadithun hasanun sahih ورواه ابن كزيمة وابن حبان في صحيحيهما حديث نبي عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع كفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه واللفظ للبخاري دقاء المغيرة ابن شعبة mai yawan hidima wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a halin tafiya yace kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina tare da ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi safar a cikin halin tafiya fa ahwaitu li anzi'a kuffai sai na duka domin in cire mata kuffinsa guda biyu fakala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni da'ahu ma bar su kawai karka shire su kenan fa inni adkhaltuhuma tahiratayn domin ni na shigar da su ne ko na sanya su ne alhali suna tsarkaka na sanya susuwa na sanya huffin suna da tsarki ko na sanya kafafuna a cikin huffin alhali kafafun suna da tsarki wanne ne tsahiratai kafafun ko kufin kafafun su ne ake magana kun gano yana nufi fa inni adkaltu rijilayya wa huma ne, wa huma tsahiratani na shigar da kafafuna a cikin kufin alhali suna da tsarki domin inda hufin ne da sai ce wa huma tsahirani tunda alkufu kaga muzakkar ne amma arbijilu mu'annas ne sai ce wa ma sahiratain ay wa sahiratain da ka suna da tsarki kafafun kenan yana nufi sai da ya wanke su yayi alola kafin ya sa su a ciki fa mataha alaihima don haka sai yayi shafa akan waɗannan kufi guda biyu muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito lafazin da kuka ji na Imam al-Bukhari an ji wannan hadisi na gaba wa an jarir ibn abdullah qala ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bal thumma tawadda'a wa masaha ala kuffayhi qala ibrahim kana yu'jibuhum hadha alhadith li anna islam jarir kana ba'da nuzul ma'ida, wal lafdh li muslim wannan hadisi daga jarir ibn abdullah al-bajali sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jarir ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama bal na ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya yi bawali summa tawadda'a sannan ya yayi alola yayi alolan nan wa mataha ala kuffaihi ya kuma yi shafa a kan kuffinsa yana nufi kuffinsa guda biyu jarir ibn abdullahi al-bajali yana gaya mana ne cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da ya yi bawali a lolarsa ta karye da ya zo sake a lolar nan bai cire huffinsa daga kafarsa ba kawai sai ya yi shafa a kansu an fahimta ibrahimun naka iya ke cewa masu hadisi suna son wannan hadisi domin tabbatar da hujja akan shafa a kan kofi saboda waɗansu za su iya cewa ai suratul ma'ida ayar da muka karanta ta alola ta soke shafa akan hufi kenan da ne ake shafa akan hufi kafin suratul ma'ida Allah ya saukar da ita da Allah ya saukar da ita a Madina sai ta soke wancan batun shafa sai na sai dai a wanke don Allah ce wa arjulakum ilal ka'bai yace amma masu kafa hujja da cewa lalle ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babu abun da ya soke shi sai suke ce to ga hadisin jarir ai jarir bai musulunta ba sai bayan da aka saukar da suratul ma'ida kaga bai ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi kuma aka soke ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma shafar bayan an soke surat bayan an saukar da suratul ma'ida domin jarir bai ma musulunta ba sai bayan suratul ma'ida a gane hikimar wa an shuraihi ibn hani qala ataitu aisha radiyallahu anha as'aluha 'anil mas'ala al-khuffayn fa qalat عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم وقال أبو, عبد وقال أبو عمر ابن عبد البر واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه قال ومن رفعه أحفظ وأضبط wannan hadisi daga shurai ibnu hani almajirin na na aisha ya ce na zo wurin na na aisha ina tambayarta a anil maki alal kufain cewa menene hukuncin shafa akan kufi ne kam ana ta magana wasu su ce za a yi wasu ce ba za a yi ba wasu su ce sunna ne wasu su ce ba sunna ba wasu su ce wato sunna ce da ta tabbata wasu su ce sunna ce da aka soke ta fakalat sai ta ce alaika bibni abi talib je ka tambayi ali ibn abi talib fa innahu kana yusafiru ma rasulillah sallallahu alaihi wasallama domin shi babban hujja ne ya kasance yana yin tafiye-tafiye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shuraihu ya ce fasa'alna sai muka je muka tambayi ali ibn abi talib faqal sai ce da mu ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salatata ayamin wa layaliyahunna lil musafir haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shafa akan hufi a sunnarsa kai ya ma sanya shafa akan hufi za a yi ta yi har zuwa kwana uku da yininsu da darensu ga matafiyi wa yauman wa lailatan lil muqim mai zaman gida kuma an ba shi wuni ɗaya da kwana ɗaya wani hadisi imam muslim ya ruwaito kuma abu umar ibnu abdulbar yake cewa wato wannan hadisi shin an yi saɓani cewa shin an yi rafa'inta zuwa ga annabi sallata ko mawqufi ne ya ce amma dai abin da ya fi tabbatarwa shine hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa an sauban radiyallahu anhu qala بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والروياني والحاكم وقال على شرط مسلم وفي قوله نظر فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري وراشد ابن سعد لم يحتج به الشيخان وقال الإمام أحمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما وفي هذا القول نظر فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية في وثوبان مات سنة أربع وخمسين ومات راشد سنة ثمان ومئة ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي وخالفهم ابن حزم فضعفه والحق معهم والعصائب العمائم والتساخين الخفاف wannan hadisi daga sauban maula usman ke wanda muka ji hadisansa a baya akan alola Allah ya kare daga tauba yace ba ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayar da wata karamar runduna asariya ita ce karamar runduna wadda bata wuce wadda bata kai adadin mutane 300 ya kasa an gane bata kai bataliya ba kenan daga kan mutum goma ashirin hamsin wayannan aka tura su ana ce musu asariya an gane ko kuma su ne wanda za su tafi babu annabi sallallahu alaihi a ciki fa a bardu da suka tashi da suka tashi suka tafi sai sanyi ya kama su falamma kadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana sun je a hanya sanyi ya kama su sakamakon yawan cire safan kufinsu in za su yi alola suka rika wahala har sanyi ya kama kafafunsu duk inda aka zo alola sai a cire kufi a wanke wannan abun ya sa sanyi ya kama su saboda akan hanya ne kuma an je wuri mai sanyi kuma ga wahalar tafiya da sauransu sai suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi ga halin da suka shiga fa sai annabi sallallahu alaihi ya umurce su yace ai ya ai da kun rika shafawa ba sai kun cire ba amarahum sai umurce su daga yau ba sai kun cire ba an a ala al-aqaidi daga yanzu idan suna tafiya ba sai sun riƙe kwance rawani ba mun karanta hadisin shafa akan rawani ko su rinka yin shafa akai ba sai sun cire ba balle san iya kama su wata sahin da kuma wato kuffin su al an gane wato rauna kenan at-tasahin wato huffofi ke an gane ko to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu daga yanzu ku riƙa yin shafa a kai ba sai kun cire ba da rawaninku da ku duka ku yi shafa a kai hadisi na gaba وعن زبيد بن الصلح قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول da wani hadisi da kuka ji kun ji malam yayi wani dan dogon bayani dangane da abin da ya shafi isnadin sa hadisi ne da ya tabbata abin da yake cewa shine da Abu Dawud da Abu ya Alal musri duka sun rawaito wannan hadisi da kuma Muhammad ibn Harun ar-Ruyani shi ma ruwaito shi a cikin musnad da al hakim a cikin al-Mustadrak sun amma shi al hakim ne sai ce ala shartin Muslim Muslim sai shi malam anan tun da kun san dama shi yana bada fawaid na hadisi sai yake cewa wannan magana cewa ala shartin muslim ba haka bane yace saboda a cikin isnadin akwai saur shi kuma saur ibnu yazid din nan wato imamul bukhari ne kadai ya masa riwaya amma wato ba ba muslim ba bai yi riwaya daga gare shi ba kun fahimta to haka da yace ala shartin muslim bai tabbata ba an fahimta ko sannan kuma sannan kuma daga ciki akwai rashi duk sa'ad shi kuma rashi duk sa'ad babu shi a cikin sahihain gaba daya Imamul bukhari da muslim din duka ba su yi riwaya daga gare shi ba imamu ahmad yake cewa wato ba zai yiwu a ce rashid da ya yi riwaya daga sauban wai ya haɗu da sauban ba li'annahu mata kadiman domin shi sauban ya rasu tun da daɗewa don haka Rashid kuma ƙarami ne bai kai yadda zai iya samunsa ba don haka ya ce wai yayi riwaya daga gare shi akwai matsala an fahimta ko wannan shi yasa waɗansu suke gani ba za su ɗauki hadisin haka ba sai yake cewa wa fi hadar qauli nazar shi wannan maganar ma akwai abin dubawa a ciki domin asalin abin da ya faru shine an ce shi rashid din nan yayi yakin siffi an fahimta ko ya yi tsawon kwanan da ai ya girma ta yadda har ya kai yadda aka yi yakin sifin da shi yakin sifin kuma an yi ne a shekara ta talatin da bakwai bayan hijira sai ce wa taubanu mata sanata arba'in wa hamsin shi kuma tauban bai rasu ba sai shekara ta hamsin da hudu kuna fahimta kaga bayan yakin sifin shekara talatin da bakwai bayan hijira ya kai har shekara ta hamsin da wani abu kaga duk wannan a ce shi rashid ɗin kuma ya je yakin sifil kaga yanzu cewa sun ya kai yadda za a haɗu har ya girmama girma mai yawa kafin a ce wannan kun fahimta ko wa mata rashidun sanata samanin wa mi'a shi kuma rashid sai da ya kai har shekara ta ɗari da takwas bayan hijira kafin ya rasu kun gane maganar sannan kuma shi a karan kansa ibn ma'in ya wasaka shi da haka ne yana nufi a takaice ba matsala a cikin wannan hadisi Ya ce kuma haka abu hatim arrazi shi ma ya tabbatar da wato ingancinsa wajen hadisi haka kuma abubakar abun nan abul hasan shi ma eh, mai littafin nan ma'arifatu tsiqat shi ma duya ya wasa kashi ba da dogon bayani akan hadisi wa an zubayd ibn قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا توضأ أحدكم ولبس كفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه zubai ibn sal tabi'i ne yace ji umar ɗan khattab Allah ya ƙara yarda a gare shi yana cewa idan idza Ahadu ahadukum wala walabisa kufai idan ɗayanku ya zo alola alhali ya sa kuffinsa falyamsa ma to ya shafa a kan kuffinsa kawai guda biyun duka wal yusalli ma amma ya yi sallah a cikin wannan hufi wala ya ma in sha kuma in ya ga dama kar ya cire hufinsa illa min janaba sai dai idan janaba ce ta same shi wannan kan dole ya cire yayi wanka wani a yayi daidai da hadisan da muka karanta a baya ko cewa umar dan khattab ga abinda yake cewa daidai da irin abin da muka ji a baya kamar hadisin ali ibn abi talib annabi sallallahu alaihi ya bayar da har kwana uku da daren su ga matafiyi da kuma sauran hadisan da muka ji cewa ba a cirewa sai dai idan dalili ya kama wanda za a yi wanka kuma wanda hadisi duk da dogon bayanin da malam ya yi anan hadisi ne marfu'i wanda a ƙarshe ma yake cewa wanda suka tabbatar da cewa marfu'i ne wato su suka fi tabbas haka hadisi ne ba Umar ya faɗi fatawarsa bane mauƙufi a gagare shi a'a har daga annabi sallallahu alaihi wasallama za ka hadisi ne marfu'i kun ji a cikin waɗannan hadisai gaba ɗaya za mu haɗa su kun ji mu mufarana kamar karma alhuf mun yi bayani a kan alhuf shine ma yulbasu ala rijli min aljuludi wa yulhaqu bihi ma yulbasu ala rijlaini min alkitan wasu wa shibhi zalika min kulli ma yulbasu ala rijlaini wa ma ila al-ka'bayn duk abin da ake sawa a kafa kuma ya rufe kafafun har ya je ya kai ga idan sawunka sunansa ko dai ka kira shi hufi ko ka ce mishi wanda hukuncinsa ɗaya da hufi idan sunansa ba hufi ba an fahimta kun ji kalmar safaran safar jam'i ne na safir shine kuma al-musafir yake cewa idza kunna safara bi mana idza kunna musafirin Allah nan zai abi mana Allah nakla'a fa ahwaitu na duka wannan maganar al-mughira ibn shu'ba da yace annabi sallallahu alaihi wasallama na zo yana alola ina zuba masa ruwa da aka zo wajen wanke kafa sai na duka don in cire kufin ku zuba masa ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da huma bar su karka cire su fa inni huma tahiratain domin na shigar da su kafafun nawa a cikin waɗannan a cikin waɗannan kufi alhali suna da tsarki sannan kun ji mala yayi magana akan yakin siffin inda yana gani an haɗu tsakanin sauban da rashi yakin siffin ɗaya ne daga cikin yakukuwan da aka yi a cikin tarihin musulunci na wato yaƙuƙuwan na lokacin fitina yaƙin na mai ban tausayi wanda aka yi asarar rayuka mai yawa tsakanin rundunar aliyu ibnu abi talib allah ya kare gare shi da rundunar abu wato muawiya ibnu abi sufyan allah ya kare gare su gaba daya an yi asarar rayuka da yawa a tsakanin sahabbai da kuma wato wasu daga cikin mutanen kirki cikin magabata an yi wannan yaƙi na shekara ta talatin da bakwai bayan hijira daga baya dai Allah ya kawo sulhu yadda tsakaninsu aka ce kawai a tada wakilai daga nan da wakilai daga can su zauna a zauna a kan teburin shawarwari sannan a samar da mafita kuma haka aka yi sai aka daina yaƙi Allah ya ƙara yarda ga sahabbai gaba ɗaya to waɗannan hadisai da kuka ji gaba ɗaya malam ya kawo su ne domin ya nuna mana wato yadda musulunci yake rangwame wa mutane a lokacin da suke bukatar sauki asali hukunci na wanke na alola shine a wanke kafa amma saboda musulunci yana la'akari da waɗansu lokutan ba wai sai in tsananin wahala ba a'a abinda dai duk zai ɗan kawo maka takuri komin karancinsa sai ga musulunci ya kawo inda sauki yake fa inna ma al'usri yusra to shine musulunci ya kawo sauki akan idan mutum ya sa kufi a kafarsa to idan ya zo alola ba sai ya cire hufin nan ba ya yi shafarta a kan wannan hufin mun ji a cikin hadisin safwan wanda shi ne da farko cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ana tafiya mutum yana cikin halin tafiya ba sai ya cire ba amma ya ce idan jaraba ta samu mutum to wannan sai ya cire domin wanka zai yi ba a yin wanka tare da shi sai a cire amma duk abin da ya sa alola za ta karye to wannan kam ba sai an cire ba hadisi na biyu mun ji hadisin al-mughira ibn shu'ba shi kuma yana nuna mana cewa yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima wajen zuba masa ruwa da kawo abin alola da cire masa abin da za a cire da gyara masa komi amma da ya zo wajen zai cire masa hufi sai ce masa ya bar su kawai domin ba sai ya cire ba ai alola ce ta kare ba wanka ne ya kama shi ba haka sai ya shafa a kai hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali mun ji ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya gan shi da kansa yana shafa sai zama mun samu hadisi wato daga sunna kauliya an fahimta mun samu hadisi daga sunna fi'iliya kaga na safuwar kauliya ne amarana rasulullah sallallahu alaihi idan kunna safaran Allah nan zai a khifafana wannan kuma yace ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa hadisin Ali ibn Abi Talib shi kuma yana nuna mana ayin lokacin da aka baka dama ne ba kullum ne zaka yi ta shafa kuma har illa ma sha Allah ba a'a an bawa mai zaman gida tunda shi wahalarsa da sauki zuwa wuni daya da kwana ɗaya kaga wuni ɗaya da kwana ɗaya 24 hours kenan ai ya ishe ka in ya wuce wannan lokacin ƙazanta ma wato daudar abin ma ya kamata a ce ka cire shi sa musulunci ce kar ka sa abu a jikinka yayi sama da yayi sama da awa 24 kuma baka cire ba inda kai ba kazami bane ya kamata ka cire ina fata an fahimci wannan da kyau to idan ka cire kuma kaga sai ka wanke kuma ka wanke kafa ko ka canza ka wanke kafa amma idan muke na halin tafiya shi kaga wannan yana cikin bukatar da ta fita mai zaman gida to haka shi sai aka bashi har kwana uku yinin su da lakin su hadisin sauba shi kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da rangwame ne wa waɗansu matafiya waɗanda suka je har sanyi ya kama su sakamakon wahalar suna cire rawaninsu suna kuma cire huffinsu sai ce da su daga yanzu su daina su rinka shafa akan rawani wannan mun karanta hadisinsa a baya su rinka shafa akan huffi gashi yanzu muna karantawa hadisin Umar ɗan dan shi ne na ƙarshe mun ji cewa mutum zai yi ta shafa an ba shi dama kuma ba zai cire ba in sha a in ya ga dama wanda ya nuna cewa ba dole ba ne in ka gara ma ka cire ka wanke abunka safar ka a kafa ni na so in wanke sai ka cire ka wanke ba wai abin da muke karantawa ya nuna cewa dole sai ka yi shafa ba a'a shafa din ya halatta ne shi yasa yace in sha'a in ka so jama'a an fahimta to waɗannan hadisai suna da fa'idoji da yawa bari mu ji ko za mu iya kawo su duka fa'ida ta farko ita ce shafa akan kufi ya tabbata a musulunci a shari'a shafa akan kufi ya tabbata a shari'a a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya halatta a cikin halin tafiya ya halatta a cikin halin zaman gida fa'ida ta biyu ita ce babu bambanci wajen shar'antuwan shafa akan hufi ko ya zama akwai bukata ko babu karka ce wai saboda dalilin bukata ne kawai yasa sa a ko kai kana gayanka kawai ka sa safa ka tsora takalmi a kai ka zo za ka yi alola in ka ga dama ka yi shafa abinka a kai ba a ce maka dole sai mai bukata wanda yake halin tafiya ba a zaman gida ma ya halatta an fahimta kuma a cikin sanyi ko a cikin zafi ko a cikin rashin lafiya ko a cikin lafiya ko ga namiji ko mace duk ya halatta babu laifi wannan imamun nauyi ya ce ne ma na malaman musulunci a kai cewa ba wanda ya ce ban da mace ba wanda ya ce sai mai wanda yake cikin tafiya ko wanda yake cikin halin wahala fa'ida ta uku ita ce iya lokacin da aka baka dama kai haka shine zuwa wuni uku idan matafiyi ne da daransu, zuwa wuni ɗaya da kwanansa idan mai zaman gida ne fa'ida ta hudu ita ce shafa akan hufi yana tabbata ne kawai ga wanda alolarsa ta karye amma ba wanda ya sa zai yi wanka ba wanda alolarsa ta karye ta hanyar hadasi to wannan shine idan ya zo sake alola ba sai ya yi shafa ba a ba sai ya cire ba sai ya cire ba amma wanda ya zo wanka sai ya cire fa'ida ta gaba ita ce duk wanda wanka ya kama shi sai ya cire wannan mun yi bayani a baya fa'ida ta shida ita ce hadisin jarir ibn abdullah ya nuna cewa annabawa ma kaman sauran mutane ne wajen yin abubuwa na ɗabi'a ta ɗan adam ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bawali sannan zai alola za annabawa ma suna bawali annabawa suna bacci annabawa suna jin zafi idan wani abu ya taba su suna iya yin ciwo suna iya gajiya an fahimta abubuwa dai na awari irin na dan adam su ma annabawa suna yi saboda Allah ya nuna gaba ɗayan dan adam gajiyayye ne Allah shine kadai algaliyul hamid kuma dukkan annaba su ma bayi ne a gaban Allah ubangiji kadai shine wanda ba ruwansa da waɗannan amma kowane mutum sawa'un annabi ne ko ba annabi ba duk abin da ke samun sauran yan adam shi ma yana samun sa Kar ka ɗauka saboda su annabawa ne ba sa wannan a'a su ma yan adam ne saboda a bambanta tsakanin ubangiji da bayinsa sannan fa'ida ta gaba ita ce duk abin da aka faɗa akan sufi, ana kiyasin sa akan abin da ba sufi ba idan yana amfani irin na sufi a jikin mutum shi yasa muka ce safa ma yana ciki shine ake kiransa almasu alal jawrabain wannan mun karanta shi a cikin fito a baya haka ne ko haka kuma idan mutum ya sa takalmi irin but din nan kuma ya zama da takalminsa zai yi sallah ba zai cire ba takalmi na jami'an tsaro waɗanda cire shi wahala ne sa shi ma wahala ne an fahimta takalmi irin na wanda ya je irin takalmin gonan nan ka shiga kuma ana tsoron maciji ko wani abu sai mutum ya sa a kafarsa sai ya zama zai yi sallah kuma yana so ya yi ba yana jin tsoron cirewa ko cirewar akwai wahala to ya halatta ka yi sallah a yanda kake da wannan but din naka to idan ka zo sai ka yi shafa a kai ba sai ka cire ba kuna fahimta ko amma da sharaɗin duk abin da kai shafa a kai fato za ka yi sallah da abu idan kai shafa a kan huffi ka cire huffin to sai ka sace alolan idan kai shafa a kan boot ka zo yin sallah za ka cire to in ka cire sai ka sace alolan kuna fahimta da kyau qawluhu da'hu ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa bar su karka cire ya nuna cewa yin shafa akan huffin ya fi akan ka cire ka wanke lada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin komai sai al'afdal inda a ce ka cire safarka ka wanke shi ya fi lada da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yi amma ba a ce dole sai ka cire sai ka sai ka yi shafa ba shafan nan sunna ne idan baka so ka cire ka wanke amma wanda ya yi shafa ya fi lada sama da wanda ya cire ya wanke kuna fahimta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zaba shi ya fi kyau fa'ida ta tara ita ce da yace ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa a kai ya nuna cewa shafawa sau ɗaya kawai ake yi ba wai za ka shafa tun da wanke kafa sau uku ya yi ba za ka ce in ya zo shi ma sai ya shafa ya sake shafawa shafa ɗaya kawai ake yi da yace fa inni adkhaltuhuma tahiratai ni na shigar da su ne suna da tsarki mun ce wannan na shigar da su din yana komawa kan me kafafun ba takalmin ba to sai malaman fikihu suka yi sabani cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka zama masu tsarki gaba ɗaya ya sa su shi yasa yace na shigar da su suna da tsarki kenan sai ka gama alolar gaba ɗaya ka wanke duka kafafu biyu kafin ka sa hufi ko kuma a'a za ka iya wanke kafa ɗaya ka sa sannan daga baya ka wanke ɗaya kafar ka sa kuna fahimta ta mashabar imamu malik da imamu shafi'i da wata riwaya daga imamu ahmad shine duk wanda yake so ya sa kuffi kuma daga baya a yarda masa ya yi shafa a kai to dole sai ya gama alolar gaba ɗaya ya wanke kafafunsa duka kafin sai ya sa shine ma'anan fahira kaini suna da tsarki lokacin da nasa. sa baka idan ka wanke kafa ɗaya sai ka sa safa ɗaya ka gama alola ba gama ba daga baya sai ka wanke ɗayan ka sa ka yi kai tsahira kaini ba za ka in kai haka alolar ba ta yi ba sai dai ka cire ka sake kafin daga baya ka sa hofin in ba ka ba in ka zo yin sallah haka sallah ka ba ta yi ba kuna fahimta amma mazhaba ta biyu ita ce mazhabar shafi'iyya ai mazhabar hanafiya da kuma riwaya daga imamu ahmad shine ba a tsora maka wannan wahalar ba kana iya wanke kafa ɗaya ka sa daga baya ka wanke dayar ka sa shi ma wannan adkhaltuhuma taini ai ai na sa su suna da tsarki lokacin da ya sa ta farko tana da tsarki ko ba ta da shi da ya zo sa ta biyu fa kaga tahira ta yi ne dukan su biyu suna da tsarki duk da cewa na yi ta farko kafin na yi ta biyu da haka sai suka ce in kai haka alolarka ta yi wannan magana shekul islam ibn taymiya yace ta fi karfi saboda ka ce dole sai an ka keke da kekin ya yawa don haka idan ka wanke daya kana iya sawa ka zo ka wanke ɗayan ma ka sa amma ka yi amfani da wancan ya fi maka gaskiya saboda ka fita daga saɓani waɗannan da suka ce za ka iya idan ka wanke ɗaya ka sa ka zo ka wanke ta biyun ka sa ba su ce maka idan ka gama wankewa ka sa gaba ɗaya ka yi laifi ba amma waɗancan sun ce idan ka ƙi yin namu ka yi laifi to sai ka fita a cikin ka fita a cikin saɓani sai ka yi na waɗanda suka ce sai an gama kafin a sa na fata an gane wannan fa'ida ta gaba ita ce da annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ka bar su karka cire ya nuna cewa wajibi ne ka yi sallah da shi amma idan ka yi kuma sai ka cire to sai ka sake alolar domin wannan alolar ta rushe kuma idan ka cire din ba wanke kafafun kawai za ka yi sai ka yi sallah ba sai ka sake saboda karatunmu na baya don baka yi almuwalatu ba kun fahimci wannan kun tuna da karatun akan almuwalatu da alfauru da gaggautawa bi mana a jera a hada a lokaci guda fa'ida ta sha biyu ita ce hadisin da yace ce a duk hadisan nan mun ji sun ce mana ya shafa akan kuffi ba tsaya ana dogon siffan siffanta yaya kuffin yake ba malaman fikihu sun yi dogon sabani akan kuffin sai wanda bai tsage ba sai wanda bai yage ba safanka idan ya yage ta ƙasa ko ta sama a sai dai in ka sa sabo a wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya shafa akan kuffi kuma ba a yi dogon bayani ba haka kowane irin kuffi yayi ko da soft ka ya yage in dai sunansa soft kai shafan ka ko da ka ya barke in dai sunansa kuffi kai kai shafar ka fa'ida ta sha biyu ita ce fa'ida ta sha uku shine idan aka zo shafawa ta ina ake shafawa ta ƙasa ko ta sama ko ta gefe ko duka biyun an rawaito daga Ali ibn Abi Talib Allah ya kare zagare shi yace inda a ce addini da ra'ayi ake yi ra'ayinka kai to da abin da yafi shine in an zo ku in an zo shafa kofi a shafa kasa don shine inda yafi taka kasa yace amma ni sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo shafa ta sama ya shafa don haka in an zo shafa ta ina ake shafa ta sama ba a shafa kasa an fahimta fa'ida ta gaba ta sha hudu idan aka zo shafawa ta yaya ake shafawa za a fara ta sama ne a je ƙasa ko ta ƙasa a je sama ko ta gefe a hauro sama duk yadda ka shafa yayi kai dai an ce wa masaha alaihi ma yayi shafa a kansu saboda ka fara ta sama ka je ƙasa ta ƙasa ka je sama ta yi haka ka yi kusurwa kai dai ka shafa saboda an ce wa masaha alaihi ma shi yasa in aka zo shafan kai ma in ba kuma da mai risala ya ce wa kaifa ma wa kaifa masahaha wa kaifa masahahu ajza'ahu idza aw duk yanda mutum ya shafan kai in ya fara daga gaba ya je baya ko fara daga baya ya fara zuwa gaba duk yanda mutum yayi in dai ya gama shafan kai shikenan kai dai sunna ita ce ka fara ta gaba ka je baya daga baya ka dawo gaba don haka ita ma abin da yafi dacewa in ka zo shafa akan huffi shine ka ɗora hannunka bayan ka jika da ruwa ka ɗora daga kan farkon kafarka daga kan wajen yatsu sai ka yiwo sama ka yi shafa haka sau ɗaya shikenan ka gama ba wai sai ka yi ka koma ba ba sai ka yi gefe da gefe ba a'a ba wankewa ake ba shafawa ne jama'a an fahimta fa'ida ta sha biyar ita ce hidimar da mugira ibn shu'ba yayi wa annabi sallallahu cewa ya duka ya wanke masa ya duka ya masa wane ne wannan latifa ce da malamai suke ɗaukanta a matsayin yin hidima wa annabawa da malamai magadansu kuma yana ɗaya daga cikin adabu talibin ilm da malamai suke faɗa shine yin hidima wa malamai yana kawo albarkar ilimi idan mutum ka yarda da cewa malamin ka ne to kai masa hidima duk wani abu da ka san da cewa yana da bukatar tsawainiya ko wahala ka yi masa yana sa a samu albarka a cikin ilimi al-imamu shafi'i yake cewa la yatlubu ahadun hadha al-ilma bilmulki mulki wa nafsi ba wanda zai amfani da mulkinsa wajen neman ilimi ko ya amfani da wata sa wajen neman ilimi kuma ya rabauta walakin man talabahu bi zullin nafs duk wanda yake so ya samu rabon ilimi sai ya kaskantar da kansa wa ziqil aish kuma ya wahala wa khidmatil ulama kuma ya hidima wa malamai shi yasa imam bukhari a cikin sahih bukhari ya sa babin da ya sa masa babu man baraka ala rukbatayhi inda al-imam aw al-muhaddith babin da yake nuna a gaban malamin ka kai kneel down shine baraka ka sa kafafunka da gwiwoyinka a ƙasa a gaban shugaba ko a gaban malami shine al-muhaddith sannan kawo hadisin Anas dan Malik cewa Umar dan Khattab wata rana suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah ransa ya baci sai tashi ya kneel down yace mun tuba ya manzon Allah sai manzon Allah ya shiru sai yace ya hakura an fahimta to sai suka ce idan ka yi wa malamin ka laifi ko kai wani kuskuren da kake so ya taimaka, maka sai suka ce ba laifi bane ka zo gabansa ka zo ka durkusa ka zo ka tuba a gabansa saboda ya taimaka, ko kuma saboda ka samu yardarta wannan shine sa Imam al-Bukhari ya kawo wannan kuma shi ta Ibn mulakkin da ya zo wannan sai ke cewa hada ya dullo alal adabi wal ikram wannan yana nuna ladabi da kuma girmamawa wa wanda ya dace a masa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da malamai a matsayin su na magadan annabawa shi sa al al-hakim a cikin al-mustadrak ya kawo cewa abdullahi ibnu abbas Allah ya kare yarda gare shi an zo makabarta an zo fitowa sai ga zaid ibnu sabit ya zo zai hau raƙuminsa ko dokinsa sai sauri ya zo ya rike masa wato matakalar raƙumin ta yadda in ya zo zai taka ya hau sai abdullahi bin abbas ya ce masa tanahaya ake kai kai matsa matsa sai ce a'a haka muka ji muka koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a rinka girmama malamai ana fahimta haka da yusda'u bil ulama haka ake wa malamai cewa ayi musu hidima shi kuma bayan yayi hakan shi kuma sai yayi masa hidima sai ce mu kuma an ce mu yi hidima wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dukkan su suna girmama juna wannan dai fa'ida ce da take nuna mana cewa malaminka kai masa hidima amma hidimar da bata kai guluwi ba hidimar da ba za ta kai itira'i ba hidimar da ba za ta sa ka cire shi daga sunansa na malami ba kar kai masa abin da zai sa wato ka haɗa shi da shaidan kuma ya rinka ɗaukan kansa kaman wani abun nan amma shi kuma malami yana da kyau ya yi tawazu'u ba dole ne sai ya sace komi sai an yi masa ba ba dole ne sai ya bari a yi masa ba ya yi da kansa amma idan bukata ta sa wani ɗalibi zai masa ya yi masa wannan kuma ba zai hana ba wallahu alam abun da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh